a wurin taron jam'iyyar npp mai mulki da na halarta wasu 'yan jam'iyyar ne suka bayyana mana kwarin gwiwa na lashe zaɓen gobe asabar ga kuma abin da suke faɗi suna na ajiya aisha the former constituency women organizer yawa so east she mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi muna ya samun nasara sosai cikin iko su allah domin lokacin da nana akufado da je ma second time shi ba mu tara irin jama'a kan gaba yasa wanga kana ganin kamar wani abu special ne da ya zo ma fatin MPP da iko Allah muna da nasara na Ajiye Halima former constituency woman organizer Shaw Sudoku kuma ni ne national woman organizer for Kufa Ajiya Samira Fulanawa Ghana duka baki daya mutane Ghana sun gan kamar ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane gana ke ci amfani sun ga kamar npp ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke tanya talkoki da especially mata da yara yana yi yana kawo policy da zai shafe kowa bai kawo wani abu ya ce wai mutane fatin shi kawai za su ci amfani suna tunani yan kasa duka baki daya especially talkoki sai sa na gan kamar mutane gana abin da ya sa yanzu sun karbi fati npp sosai sosai da ne ba su sani ba amma yanzu sun gan kama party npp shine wani party da ya zo yana kawo development kasan ghana baki daya sunana sa'id usman daga ashanti region na fito kumasi daga asawasi kumasi asawasi in aka mulkin aka ba john dramani mahamma kaga john mahamma communicator magana yayya bai da ilimin economics kasashen duniya kuma duka abin da suke fuskanta yanzu suke fuskanta shi ne matsala bayan covid nan kowane kasa yana da matsalar economic crisis tattalin arzikin kasa to dr rubame shi ilimin shi kenan inda Allah ya shi basira kenan to ya za ana neman shugaba muna da matsalan tattalin arzikin kasa sha dokiya ba communicator ba matsalan magana muke da shi ba matsalan eh, tattalin arzikin kasa ne yayin jawabinsa dan takarar jam'iyyar npp mai mulki kuma mataimakin shugaban ƙasa dr mahmud baumiya ya ce jam'iyyarsa za ta yi nasara duba da ayyukan ci gaba da suka gudanar a cikin ƙasar da nasarori da ta samar wa ƙasar da kuma kyawawan manufofi da take shirin aiwatar da su idan ta kafa sabuwar gwamnati dr baumiya ya ƙara da cewa This is a clear choice between the ya ce zahiri yake wannan zaɓen wani zaɓi ne na zuwa ga kyakkyawar makoma da kuma komawa ga tsohon labari abokin karawa na shine tsohon yayi kuma ni dr bawumiya nake wakiltar makomar ƙasar tuni ƙungiyoyin masu sa ido kan zaɓe suka shigo ƙasar domin tabbatar da ganin an gudanar da zaɓe bisa gaskiya da adalci da kuma zaman lafiya tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya muhammad na Sambo da ke jagorantar masu sa ido na ƙungiyar ecowas ya yi kira ga zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wakilai daga ƙungiyar tarayyar afirka ta au sun iso ƙasar a jagorancin tsohon shugaban ƙasar habasha sahel wek zuwede haka zalika kungiyar commonwealth ta ƙasashen renon ingila ta turo da wakilanta a jagorancin tsohon shugaban ƙasar botswana dr mogwete masisi Baba ya Yakubu Makeri sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana.